السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ashirin da ɗaya ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari da talatin da tara wanda ya dace da ɗaya ga watan tara miladiya ta annabi isa dubu biyu da sha takwas Allah ya ba mu ikon dawowa bayan hutun babban sallah domin ci gaba da kamanta littafi na shafa mahajiya a wannan masallaci na kofar gidan marigari alhaji sani mai kaji wanda aka fi sani da masallacin ibini taimiyya da yake cikin garin zaria in za mu tuna muna magana ne akan ashabul kudurti wato tattaruwan mutane bakwai da suke gadon tsaye bisa shida na dukiyar mamaci ko mamaci yajin mutu mun yi bayani ɗaya bayan ɗaya dalla-dalla a yau za mu magana a inda kakanni suka haɗu fiye da ɗaya ya gadon yake wajen tattawa na tsawon jajjaci nan ne ko? Eh? والثلث فرض جدة فبسم الله الإمام أحمدي الله يجبن سينا شيوا والصدر فرض جدة في النسب وجدة كانت لأم أو أجل an mana bayani baya akwai nau'in mutane bakwai wanda kowannen su yakan gaji kashi daya na dukiyar mamaci in an kasa gida shida to daga cikin waɗanda ke gadon kudin wato daya cikin kashi shida na mamaci yanzu shi ne kaka ko kakanniya wato kaka ta mace jadda kenan shi ne imamu halabi yake cewa wasu lutu kashi tsaye cikin shidda famfu jaddacin kaso ne ko ne ta kaka mace in nazari wanda take da dangantaka ta nasaba da mamaki ko dai ta haifi mahaifinsa ko ta haifi mahaifiyarsa kaga dangantaka ce ta kusa tsakanin mamaki ko mamakiya da wannan kakanniya wajidatan kanat yani kanat aljaddatu wajidatan shin ita kadai ne kakar lu'ummi kaka ke ta wajen uwa au abi ko kaka ke ta wajen kuwa? duka takan gaji ɗaya bisa shida na jikanta a wani yanayi idan gadon ya bambanta haka wannan ita ce rukuni na shidda masu gadon sudusi a dukiyar mamaki. sai na bakwai na karke wawala bilkunni Ta na wajen uwa wanda aka haɗa kuwa, tsaye da shi kuwa kowa da nashi ko ya ta wajen uwa wanda aka haɗa uwa ɗaya da ita kowa, kowa da nashi to waɗannan nau'in mutane guda biyu sukan gaji su da dukiya Allah da kuma a ɗan wannan sukan gaji su da dukiya wato a kasa shida a ba wannan ɗan uwa wanda aka haɗa uwa ɗaya da shi kashi ɗaya wato a nan a lokacin da wanda za a gada ya zan kalala idan ya zan kalala ba idan ya zan kalala gadon ka kenan shi wannan ɗan uwa wanda aka haɗa uwa daya da shi shine wawaladul ummi yanalu sudfa wa shamtu fi ifadihi la yunfa wawaladul um da na wajen mahaifiyarka na wani gida ba tare da babanka ta haife shi ba yanalu sudfa yana samun kaso ɗaya ne in an kasa dukiyar mamaki shida mun ce wannan gado sai ta zanta kalalaki wato wanda yake lawala da lahuwala walida baban shi ya mutu kuma bai da ta bai da ya bai da ta ko ya na wajen tanka ya zama kalala wa shartu fi ifradihi la yunsa sharadi ne ya zai shi wannan mutum kafin ya gaji sai bisa shida ya zai shi kaɗai ne ɗan uwa na wajen uwa in suka kai biyu to karatu ya canza ko da kuma ba babansu ɗaya ne da wancan da suka haɗu suka zama biyun ba domin yana iya yiwuwa ta yi aure a nan ta haihu ta yi a can ta haihu ta yi a nan ta haihu kaga yan uwa uku ne gida daban-daban uba kowa da nashi inda ɗayansu zai mutuwan kalala da wannan ɗan uwa na gidan buba da wancan ɗan uwa na gidan tanko sun zama lu'ummai guda biyu don haka in sun tashi gado ba maganin sujinsi ake ba za a gangamo a kan mene sujinsi ina fatan muna fahimta shi ne ya ce wa shartu sharaɗin ɗan uwa da ummi ya gaji ɗaya bisa shida na dukiya an ya kuna musu haga shi ne fi ifarihi sharaɗi ne ya zan shi kadai ne layinsa ba a mantawa da wannan sharaɗi kafin a bashi ko kafin a bata domin a nan ba bambanci tsakanin ɗan uwa namiji wanda aka haɗa uwa ɗaya da ɗan uwa ta mace wanda aka haɗa uwa ɗaya gadon su duka ɗaya ne ba bambanci wannan shine kammalallen mutane nawa bakwai ko nau'in mutane nawa bambai wanda kowane ɗaya daga cikin in mamaki ya masu zai gaji ɗaya cikin shida na dukiyar duk da ɗan uwansa ya bari ko kuma ah, menene ko jikansa ya bari har dai zuwa waɗanda muka ambata baki ɗayansu shi ne mai littafi yake cewa a sharhance أقول السادس ممن يستحق التوبة kaso na shida cikin bakwai bayan mun yi biyar na waɗanda suke gadon sudisi ɗaya bisa shida cikin dukiyar mamaci abinda ake nufi da ɗaya bisa shida duk abinda mamaci ko mamaciya ta bari a kasashe gida shida a ba wanda zai gaji kalmar su da shi nan kashi daya Sabu jaddatin wato kaso ne rago ne na kaka mace in nasabi wanda take da dangantakan nasaba da mamaci ko mamaciya ta haifi babansa ko ta haifi mamarsa kaga ta zama mai kaka to a lokacin da ba uwa kamar yadda muka sani za ta gangamo ta zama uwa kenan ta gaji kudisi kamar yadda uwa take gadon kudisi a dukiyar ɗanta amma ba da shahuta na hajjabu da jirmanu wani na hana wani wani na kau da wani a nan ba a nakasa rabon kaka sai dai a hana ta gaba ɗaya ko dai da samu ne ko da raka duka ita ba a intikalin da daga kaso mai yawa zuwa kan. ta samu ta samu ba ta samu ba ba ta samu ba wata ta kare ta wani da tankanin shinkakan nan guda da yake ko ba ta yi bace abin bai wuce haka shi ne ma'ana wani da tankanin an akasar min wahida ne abin da ake so a nuna mana ko kaka ɗaya ce ko ta wuce ɗaya kuma duk suna da haƙƙin su yi gado to wannan subisin nan dai shi ne na shi yasa ya ce alijaddatun murmulakan wannan kaka ta mace ko ta ina ta fito shi ne ma'anin murmulakan wato in dai tana ansa sunan kakan mamaki to za ta gaji kudin a lokacin da shahusan gadon kudin da suka kita sawa ba tare da bambancewa ba ta kana yi mayyiti waladun aw ya yakun shin mamacin nan yana da ɗa ko ko bai da su a lokacin da ba a hana kuwa gadon sigiri to kaka ma 'ya'ya ba su hana ta gadon sigiri idan sharuɗan gadon ta ya kammala shi yasa yake wa in sawa kana lil mayyit waladun aw lam yakun wa kana lagu ikhwa aulam ya kulla shin mamakin nan yana da yan uwa ko ba shi da yan uwa ba dai za su hana kaka mace gado ba a lokacin da shamukan ta ya kammala wasawa babu bambanci kalan yin kibarin al'um a wani tsibirin abu kakan nan ta fito ta jihar kuwa ce ko ta fito ta jihar ubani duk ɗaya ne tana da gado gadon nan kuma tulisi fa'amma ummul um wa ummul ab wa umma hatihima mutu kullu wahidatin min hunna sulufa idan farakat idan aka sake sama ba ƙasa to za a yi mu'amala da sama mu'amalan da za a yi da ƙasa shi yasa ya ce fa amma ummul um amma uwar uwa uwar uwa wa ummul ab da uwan uba wa ummahatihima da iyayen uwan uwan da uwan eh na ji kama an magana oh so su ma in su ne suka zama masu ran karfe ake ce ko to za su gangaro su gaji wannan tashe su. ba maganin jika ake bayan kaka ce yadda ba za a hana uwa gado ba ita ma ba za a hana ta ba inda ya a hana uwa gado a hana ta an fahimta kawai dai kawai inda matsalar take ba wanda ya kai mata shamaki wanda ta fi ta kusa da mamaki idan akwai sai ta haƙuri ita kuma ta zama 'yar kallo jika na ya mutu ko tattaba kundi na ya wani kawai fatamin su kulluwa idatun min hunnar ba. kowace ɗaya daga cikin su za ta gaji su da biyu idan sama da a lokacin da ta zanke ta kanai ba suka haɗu ba an gane idan sun haɗu ba baitocin da ke zuwa za su yi mana bayani yawwa wa ya shafi kare kirkiro su izan jama'ata idan ko suka haɗu kakannin sun wuce biyu a sun wuce ɗaya sun kai biyu to za su farma zulubi eh sai su raba su kuma ba a kaga kowa za ka samu ɗaya da sha biyu maimakon ɗaya da shida shi ne idan ta aka ijma'a wannan duka malamai akan haka aka tafi wa amma ummahatil ajdadi amma iyayen kakanni wanda muka ambace su abu ko muka ce wa umma hatihima wa umma hatihinna da iyayen kakannin mata fayyami suna inda na sukan yi gado a wajenmu wajenmu musuwa ne kada mu manta an asasa wannan littafi al'imamu rahari tare da cewa ya hakaza ilimin mabangajensa a kan mazhaba ta imamu zai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi shaida shi ne ya fi kowa sanin mabangaro to kuma yana maili ne a mazhaban imamuna a shafi ina fatan mun fahimta don haka a inda ya ce fara rufina na yani indana atba mazhaba shafi mun gani wa inda hanafi yake haka nan a mazhaban imamuna abu hanima wani jamhurin da kuma jamhurin malamai wato mafiya yawan malamai duk a hakan suka yi li'idla'ihin na biwarisi saboda waɗannan kakanni dukansu da na wajen uban da na wajen uwan duka sun gangamo ne ta dalilin wannan wanda za a gada in aka bi sassala za a ce wannan ne ya haifi wannan ta haifi wannan ko waccan ce ta haifi waccan ta haifi waccan sai dai kamar yadda za mu ƙara ganin tafsiri ba da daɗewa ba kiyasan ala ummul ab bisa aunawa shine kiyasi ga wane uwan uba in uwan uba za ta gano sai aka ce to mai zai hana uwan uban uba ta gano misali an gane khilafan limari kamar himabullah aka fi ga fahimtar Imamu na malik allah ta'ala ya ji kansa shi yana ganin in ka kai wannan matsayi ba za ta gado ba sai dai na bangaren uwa kenan ومن أجلت بغير وامث لا تملك shai'a. wanda kuma ta gangaro ba ta hanyar magaji ba ba za ta gaji wani abu ba ka ummi abil ummi kamar uwan uwar uwa abun malik ba za ke gado ba an gane ku? Eh, uwan uban uwa ba za ke gado ba domin sukan ɗauke su cewa su sun ɓangare sun shiga cikin ƙulil ahari ulul arhami kuma ba a neman su sai ta shaɗe kwata-kwata kafin a neme su su ma duk su ba da an samo su ne ake cewa ku zo duk ku yi lalo ba sun mun dubin mazhabar da ta fi inganci a'a wa ya fi kusa da mamaki kai ta ina ta sadu da mamaki kai ta ina ta sadu da mamaki duk da muna kulil arhami gaba ɗayan mu idan akwai wanda na sabi da mamaki da shi wanda ka sabi da mamaki da shi da suna maye zai ma wanda na sabi da mamaki da shi hajjibu germani to ni ma sai a yi mun hajjibu germani duk da dukan da alhami amma da ba zai mun ba to kuma sai a dubi na gangano na sabi da mamaki ta hanyar wanke kowa ne misali ko na gangaro na sa kai kuma ka gangaro ka sabi da mamaki ta hanyar wani to wani da ka gangaro ka sabi da mamaki ta hanyarsa me zai gada da yana da rai wance da na gangaro na sabi da mamaki ta hanyarsa me za ta gada inda tana da rai alal misali sai ya zama mahaifiyata da mahaifinka mahaifinsu ɗaya ko to ai kaga suna da gadon kakansu a lokacin da ba baban ko to yanzu da ni da zan gado da kai da za ka yi gado duka ulul arhami muke ‘ya'yan wasu gida ne misali amma kuma ba magadan kai kaga ba mai hajjabin wani mu sai dai za a dubi kiman wanda na gangaro ta hannunsa mace da kiman wanda ka gangaro ta hannunsa tsani na miji wane da sanuwa in an zo sai a yi mana lissatan misul ya yi? wannan mazhabar ita ce ta bi mene inganci shine jamhurin ulama suka tafi a kai akwai waɗanda suke ganin madaman ƙunin arhani ne to a haɗa a wuyi ba wani bambanci na fatan an fahimta kyau sai mai littafi ya sake cewa an ce khilafan limalin rahimahullah wa man adlat bi ghayri wa mithl la tamsu shai'a mun yi wannan ma wasata a kifi kalami wasali sai nau'in mutane bakwai waɗanda suke gadon kasan kudurci mutum bakwai ne ko nau'in magada bakwai ne mun yi shida tare da bayani gwagwadon abin da Allah ya saukake nau'i na bakwai neman yadda hikul kudus wanda ya cancanci a kasa dukiyar mamaki shida a ba shi ko a ba ta kashi ɗaya shi ne walabin um ɗa wanda mahaifiyar mamaci ta haifa shi kuma mamakin ta haife shi wani gida ya mutu ya mutu la walada lahu wala walida kalala wannan an kankaro gadon kalala ne idan mutum ya mutu ba shi da mahaifi mahaifin ya mutu ba shi da ɗa ko bai haihu ba ko ya mutu ba shi da ya bai haifa ba ko ta mutu ko ya haifi ɗa ɗan ya haifi ɗa jikan ya mutu akasin ya haifi ɗa ta mutu ta haifi wani ɗa a wani gida wannan dan wani gida ne ba dan gida ba ne yana cikin ulul arhami ne ina fatan mun tantance a'a ya haifi da sai eh, ya haifi da kafin ya mutu ina dan dan ya mutu kafin baban ya mutu dan yana da ɗa ko ya in yana da ɗa ko ya ba kalala ba ne eh, yana da reshi yawwa ya danganta kuma da ne ya bari amma ba ɗa ba ya ba ɗan ba uba ya zama kalala ko da da uwa uwa ba ta hana mutum ya zama kalala to amma kuma yana da ɗan uwa wanda uwan ta haife shi wani gida sun haɗa uwa ne kuma kowa da nashi to wannan shine walabil ummi kuma yana cikin masu cin kaso ɗaya cikin kaso shida na dukiyar da ɗan uwansa ya mutu a wannan zuri da ne bayani zakaran kana aukunsa a nan rabon gado ba ta bambanta namiji ɗa namiji da ta mace ɗa ta mace kenan rabon su ɗaya ne daidai wa daida ɗan uwannan namiji ne wanda aka haɗa uwa ɗaya ko ta mace ce aka haɗa uwa ɗaya da ita a irin wannan zubin ma daman mamaci kalala ne za a kasa shi da a shi kashi ɗaya in mace ce a kasa shi da a ba ta kashi ɗaya bishar amma da shamai an yakuna munfarida ijma shi wannan dan uwa da ummi ya zancewa shi kadai ne ma'ana bai haɗu da wani ɗan uwan da ummi ba kuma kamar yadda nake bayani kai su ya zama ɗaya ya yi wuce aure uku ko sama da uku ta da gidan guba ta da gidan tambo ta da gidan kalla to idan ɗan uwa ɗaya ya mutu a wannan sifa ta kalala ga ɗa ɗaya can ga ɗa ɗaya can to sha'akin gadon kalala tsaye ya gaji su ya fadi. yanzu za ku tashi ku dawo matulu saboda sun wuce ɗaya daga nan kuma ko da sun kai nawa ne ba sa wuce mene tuluki shi yasa ya ce bi sharti an ya kuna mun fa'idan ijma'an da qawlihi ta'ala وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث wato in kalala ya mutu yana da ɗan uwa ko ‘yan uwa a nan ana nufin mene lu'ummi domin mun maganan ɗan uwa ko ayoyi sun maganan ɗan uwa shaƙiƙi ko da abi ko ɗan uwa shaƙiƙiya ko da abiya wanda ɗan uwa shaƙiƙi shi in ya kaɗai ta fashe dukiya yake duka uwa tana kwashe mabin dukiya nisfi in sun kai biyu ko sama da biyu su kwashe sulusai wato a kasa uku su kwashe biyu sauran ɗayan kuma sai a waiwaya ina wanda zai ci da yiwu akwai ɗan'uwa ko ɗan'uwa menene la'adi ah, sai zo ya kwashe kashi ɗaya da walikullu wahidin minhum masjidun kowane tsaye daga cikin yana da tsaye cikin shida na kasan abinda mamaki ya bari ba gida kaga nan, Allah bai bambanta gadon mace da namiji ba walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum masjidun ya mutu ya ban mai ɗan uwa ko ya mutu ya zama mai ‘yan uwa to kowane ɗaya daga cikinsu yana da sulubi sai dai kada ka yi bimuwa ka ce in ya bar ɗan uwa da ‘yan uwa kowane ɗaya za a ba shi sulubi a'a daga ɗaya shi kenan in ya wuce ɗaya sai ka ce sulubi daga nan ko sun kai dubu inda ana yaya dubu ban su kenan ina fatan an fahimta yawwa in ka ce za a ba kowane ɗaya tikiti ko da sun kai biyu ka ga kenan yan uwa biyu za su cinye su an fahimce ni to ba haka ba ne ma'anar aya idan faraja au fara gari. idan ɗan uwa ɗaya ne ya zan ya kaɗaita ko ɗan uwa ɗaya ne ta zan ta kaɗaita to kowace ɗaya ko kowace ɗaya za a kasa dukiyar shida a bashi kashi ɗaya ko a bashi kashi ɗaya amma in sun haɗu sun ne daga nan kuma ko sun kai su nawa ne ina fatan sha Allah muna tare to ban sani ba ko waɗannan baitoci guda biyu na gaba za su samu shiga ko ko za mu ta waɗannan ne ya lokacin yana a ta su eh. don su zauna da kyau to madalla Allah ya amfanar da mu da abin da muke yi bari na sake fassara baitocin kai tsaye a takaice al'imamu ma'abi yana cewa wasu ne cikin masu cin gadon kudufi, ma'anan kudufi duk abin da mamaki ko mamaki ya ta bari a kasa shi gida gida a ce to kai ko ke zo ki kai kashi ɗaya ko zo ka kai kashi ɗaya to ya ci su da nan? kaso ɗaya bayan an kasa duk dukiyar shida to kashi na shida farko jaddatin in mun tuna baya mun ambaci nau'in mutane har guda biyar a cikin bakwai don yi mun tuna abu ya can baya yana nuna mana wasu tufafin ake rabo ne na mutum na mutum bakwai mun yi bayanin mutum biyar da sharaɗin da ke sa kowannen su ya samu su idan wannan sharadi bai kammala ba ba zai samu sulusi ba ko dai ya rasa duka ko ya samu fiye da haka ina fatan za mu tuna to a nan kaka mace samfin jaddatin kaka mace ko ka ce Ta takan samu irin wannan famari fin sabi wanda take ta zo a nasaban mamaci kila ita ta haifi baban ko ita ta haifi mama, ta wajen uwa ko ta wajen uba duk ta ce kuma sukan ci mene ɗaya bisa shida na dukiya idan yanayi da sharuɗin rigado ya tabbata ya kammala kuma kamar yadda uwa take gadon kudi a wani lokaci kaka mace ita ma takan gaji kudi a irin wannan lokaci ɗa na ne ya ta mace ba sa hana kaka gadon kudi ta mace kaka ta mace jadda muke magana mun ga mun yi bayanin jadda in ba za mu manta ba shi ma yana gadon sujudi da shabuɗa haka nan ‘yan uwa shagiƙai ne ko da abai ne ko ma wasu iri ne ba su hana kaka mace gadon mene sujudi matuƙar sha'adin ta gada ya kammala nan kanar ita wannan kakan ita kadai ce kakan mamashi ta kasance ko ba ita kadai ba ce in ba ita kadai ba ce kuma duk suna da martaban da za su gada to sai su haɓa su ba za su wuce su da ba sai a haɓa masu ina fatan ana ganewa lu'ummin kakannan. nan ko ko kaka ce ta uba duk suna da martabar su gaji ne ne so dubi kamar yadda muka yi bayani wannan ita ce kaso na shida cikin masu gadon dukiyar mamaki in an kasa shi da kashi daya sai na bakwai na tare wa ummi sai ɗa wanda mahaifiyar mamaci ta haifa shi ne masu gado suka kira shi al'ar lu'ummi ko akun lu'ummi ɗan uwa wato ɗan uwan da mahaifa ɗaya ta haɗa ku amma tsako ta haɓa ku an gane kowa ɗaya ne uba kowa da nari wa waladul ummi yanalu sudusa shi ɗan uwa da ummi wanda mahaifiyar mamaki ta haifa shi ma yana samun kaso ɗaya na duk abin da ɗan uwansa ya mutu ya bari in an kasa shida sudusi kenan shi ma da sharuɗa babban sharaɗi ɗan uwan nasa ya zan kalala in ba kalala ne ba bai da gado wa shartu fi ifadihi la yunsa sannan sharaɗi ne kafin a ce za a ba shi sudisi ko za a ba ta sudisi domin waladul ummi mulwada lura da kalmar walad kalimatun tashmalu zakara wal unfa yawa dan haka waladul ummi da na wajen uwa wanda aka hada uwa da shi ko ya ta wajen uwa wanda aka haɗa uwa da ita duka suna samun mene sudisi ne wa shamtu sharaɗin a ba su sudisi ko da mamakin kalala ne fi ifradihi ya zan kaɗaituwan wajibi ne la fa har abada ba a mantawa da wannan sharadi ijma'a idan suka wuce daya ba maganar sulusi ake ba za a ce sulusi ne ko da yan uwan sun kai goma sai a dauki ɗaya bisa uku a ba su ɗaya bisa uku nan kuma haka za su haza shi daidai wa daida nan a nan matsayin ba a lizakar misal arzikin unsa yayi Eh, bal lil'unsa mislu hazzul zakari ne ba mislu hazzul unsa yayi ne an ke ba na haka da bala ba da bala hasana da hasan rabon su daidai ina fatan an fahimta ina ga naktafi bi hada insha Allah wallahu ta'ala a'la wa alamu sallallahu alaihi wa sallam ja mana abu ya fi wasu